yan uwa masu albarka barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana safiyar juma'a ne safiyar takwas ga watan juma'a mil'ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara hudu wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu shekarar bature 2022 wannan darasin mu kenan na ɗari daidai insha Allah a cikin jeren giyar darussan wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan الشيخ allama abu zakariya yahya bin sharaf bin nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma idan jama'a masu bibiyan wannan darasi na ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babukan da malam ya kawo a farko-farkon wannan littafi a matsayin muqaddimatul kitab wanda muke kan babi na talatin da biyar babin da yake bayani game da haƙƙun zauji alal mar'a haƙoƙin miji wato akan matar shi malam ya buɗe mana da ayan alƙur'ani ya fara kawo mana hadisai a nan ne inda lokaci ya kure mana za mu tashi kan hadisi insha Allah na 299 a irin wannan nuska da ke gabana حديثا علي آه، أبي علي طلقي بن علي رضي الله عنه ما ليتي عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث hasanun sahihun a cikin waɗannan bayanai da malam yake kawowa na haƙoƙi da miji yake da shi akan matarsa ya ce hadidi ya zo daga baban aliyu wane ne baban aliyu ne talq ɗan aliyu shi ma ina fata an gane wato yana da ɗadadi kenan ko eh, irin yadda ake sa ya sunayen mahaifi to sunan ɗan shi aliyu da haka ana mashi alkunya da abu ali asalin shi nashi sunan ne falk sunan mahaifin shi kuma aliyu Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda shine yake bada labari yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi idan miji ya buƙaci iyalinsa domin ya biya buƙatarsa wannan haja anan ba wai haja wato kowane iri ba saboda akwai wasu riwayoyi da suka fito karara cewa idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi ina fata fahimta da haka da wannan hadisan zaka fassara wannan idan miji ya nemi iyalinsa ta zo gare shi yana son ya ainihin wato biya bukatansa ya gamsar da sha'awarsa ta tare da ita ko tare da ita to falta'tihi annabi yace dole ne ta amsa ina fata an gane duk abin da take yi kuwa dole ka amsa wannan kira domin a wannan hali yanzu babu haƙƙi da yake da girma a kanta fiye da amsa wannan kiran in ba a cikin abin da ya fi ƙarfin shi mijin bane a shari'ance wato in ba inda ya wuce a iyakan shi ba a shari'ance jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai matuka wajen bayani yace wa in kanat ala tanuri ko da fa tana gaban murhu ko tandan waina tana suyan masa ko gurasa ka duba duk cikin girkin da mata ke yi idan aka ce mace na soya waina ko tana gurasa to wannan nau'in girkin ne ba ta bukatan barin gaban murhun ko da na minti ɗaya amma duk wani nau'in girkin da suke yi za ta iya bari ta je ta dawo ko to amma wannan da ake bukatan a attention ɗinta sai annabi ya ce to ko a nan take ma'ana wainan ya daɗe bai ƙone ba ko kun fahimta malamai suka ce ai saboda asali dama girkin da take yi wa take yi wa girkin mijin to yanzu sai ya fi abin da yake da alaƙa da sha'awar shi fiye da girkin da aka ta bar mishi girkin mata in ma girkin ya kone shi ne da ya kira ta Allah sa an fahimta da aka wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci mai girma kamar da muke ta jan hankali musamman ga matan da an yi wato suke ɗaukan ɗabi'an cewa wai su fa in sun ga dama za su ba da kawunansu ga mazajensu wannan suna tara wa kansu zunubai ne wanda ba za su iya ɗauka ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mara. wannan hadisi kamar yadda muka ji mala yace rawahu tirmidhi wa nasa'i al-imamu tirmidhi da nasa'i suka fitar da shi kuma al-imamu tirmidhi a nashi riwaya ce hadithun Hassanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa in kana a cikin dan bincike da nayi ban ga riwayan nasa'i ba wal'alla a cikin al-kabir din shi a sunan kubra na yi wato nasa'i ya fitar kuma shi tirmidhi din a nashi riwayan cewa yi hadithun hasanun garibun amma nan mala ya kawo cewa ya ce hadithun hasanun sahihun wallahu alam وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها wannan iya lafazin wannan kenan akwai lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min izami haqqihi alaiha ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa in ji sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda da zan umarci wani cikin ku mutane akwai riwayan da ya zo da wannan cewa minan na da zan umarci ɗaya daga cikin ku an yasjuda li ahadin yayi wa wani mutum ɗan uwansa sujjada to la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da mace ce na umarce ta ta rinka yi wa mijinta sujjada jama'a ku dubi girman wannan al'amari wato yi wa wani sujuda haramun ne ba wanda ya halarta a yi wa sujuda sai Allah akwai wasu riwayoyi za mu zo mu karanta can gaba insha Allahu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabin shi mu'azu dan ah, jabal zuwa kasan yaman ya je musu da'awa da mu'azu ya je sai gansu da wasu irin ɗabi'u na talakawa idan suka zo gaban manyansu sarakuna da masu mulki to ba su isa su tsaya suna yin wato kallon idanunsu ba zubewa suke kasa sa yin wato yi sujuda sai mu'azu a tunanin shi yake gani to in wannan ɗabi'an girmamawa ne to ba wanda ya cancanta mu yi wa wannan sai mai gidanmu waye mai gidan namu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sai ya ɗauko wannan tunani sai ya dawo haɗuwan shi da manzon Allah a dawowan shi kuwa annabi sallallahu alaihi sallam yana gaida shi kawai sai watse ya tafi ƙasa ina fata fahimta kaga ya ɗauko foreign ideology kenan shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma tashi bari me wannan kuma ina ka samu wannan sai ta ya manzo Allah abinda da je na gano ne na ga haka suke yi wa manyan su to mu kuma muna da wani babba ne da ya wuce ka annabi ya ce a la taf'alu kada wanda ya irin wannan da nufin wai girmamawa Allah kaɗai ake yi wa anan ne annabi ya ce to inda akwai wanda girman haƙƙin shi akan dan uwan shi mutum zai sa a yi mishi irin wannan to da mace zan umarta ta rinka yi wa mijinta ainihin wato sujuda amma ga ita ma mutum an umarce ta ba umarce ta ba shi yasa durƙusau da ainihin wato dubale in ji mutanen mu ko wajen gaisuwa haramun ne jama'a baya halasta to nan kuma ku dubi irin kaiwa matuƙa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wajen bayyana haƙƙin miji wato yana yi wa mata ishara akan cewa wallahi da kun san irin yadda mazajen ku ke da girman haƙƙi a ku. ku gane cewa ba za ku taba iya gode ma wannan wato haƙƙin nasu ba ba za ku iya taba yin aikin da zai zama equivalent na ainihin wato godiyan abin da suke muku ba shi yasa aka ce ki yi gwargwadon abin da za ki iya jama'a an gane wannan da kyau ko don abin da za a umarce ki ki yi inda ya halatta shine ki rinka musu sujuda amma da yake sujuda bai halasta ba ba za ki sujuda ba to amma duk abin da bai kai sujuda ba da shari'a bai haramta ba to wannan kuma dole za ki yi shi kun gane waɗannan ko don haka masu tunanin cewa wai ai ai wayewa ma yanzu ta kai gaskiya bai kamata ma mata su rinka yi wa mazajen su hidima ba don haka ba za ta rinka share mishi gida ba ba za ta rinka ainihin wato goge mishi kaya ba tana mishi wanki tana ainihin wato a dafa mishi abinci ba ai ba baiwa aka kawo ta kai mishi ba da aka dole sai dai ya san yadda za a yi ɗauko ko 'yar aiki ko ma wane ne ai saboda an ce shi ne ma yake da haƙƙin ma'aiki da ita da aka shi ya kamata ya rinka shiga kicin shi zai shiga kicin ko eh zauna zai shiga kicin kuwa a koko jama'a zai shiga ina fata an gane wannan ba daidai ba ne jama'a wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima wannan yana daga cikin haƙoƙin mijin da yake kanta. wannan tunani da ake cewa wai ai ba dole bane ba ba inda da shari'a musulunci ba Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhu sahaba ta kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce ya manzon Allah ina buƙatar ka taimake ni na ji labarin an samu bayi ka haɗa ni da koda guda ɗaya wanda zai rinka taya ni aikace-aikacen da nake yi a cikin gida kaga hannaye na ta gwada wa annaba hannayenta duk sun yi kanta hidiman wa Fatima ke yi ha hannayenta suka kanta ba ta girki ba ta wanke-wanke shine hannunta zai yi kanta ko kun fahimta jama'a inda a wannan lokacin ba hakki ba ne ta rinka yi wa miji waɗannan services din annabi ba zai bayyana ba kuma yar shi annabi zai ce a aliyu fa zo saurara fa ba fa dole fa ne sai maka ba kai zaka ai annabi zai faɗa ko saboda la ta ta'khirul bayan an al khitab ba a jinkirin zance a lokacin da ya dace yanzu lokaci ne da ya dace amma mai annabi yake mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya muke albarka je ki gida ina nan tafi na ji bukatan ki wani riwaya aka ce da ta zo ba ta samu annabi a gida ba sai ta bar sako ta bar sallahu da annabi ya dawo ya ji shine ya bi ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je same su ga mijin ga matan ya zauna tsakiyar su yace to naji bukatan ku kuna son a taya ku da wanda zai rinka taya ku aikace aikace dan kai jaddage dan muku daka haka da abubuwa makamancin haka yanzu Allah ya ce bana gaya muku abin da ya fi wannan abin da kuke nema alkhairi ba sabai da yake mutanen arziki ne duniya da lahira duk inda suka ji abin da ya fi alkhairi ko da da ainihin wato ɗani guda ne to shi suke so saboda a rayuwar duniya kowa na son the best ko amma addini wai sai a ce to ba wanda zai iya gaba daya ƙarya kake yi ina ba an gani wai ba zai yi ba kenan ba fa wai shine sai a ce a dai dai dai dan gwargwado gwargwado ai ba a amma a abin duniya ne yana son highest state, yamma mun gane wannan da ke to haka sabai suke su in suka ji idan kai abu kaza Allah zai karba amma an ka kara zai kara maka lada sai su tafi a ka kara ne annabi yace ba zan ba ku abin da yafi wannan abin da kuke nema alkhairi ba suka ce ga mana manza manza Allah ya ce kuka zo kwanciya ku rinka yin subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 sai ku kwanta da zikirori da addu'o'i wannan ya fi alkhairi fiye da a ba ku bawa da zai rinka taya ku aiki daga nan saka hakura ta ci gaba da aikin haka. haka kuma gane wannan da kyau jama'a da haka ba sai a samu wani wai shi ya yi boko yanzu ya je sudan ya yi diploma na islamic studies wata shida ya dawo shi ma ya san musulunci ko ba daidai ba ne mace ta rinka a'a ka koma ka sake cisa karatun naka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da haka kun ji mata ku sani da cewa girma haƙƙin mazajen ku ta kai ga da za a halasta wa wani yin sujada da ku aka ce ku rinka yi wa mazajen ku amma duk da haka kuɗin ma ba a ce ba to tun da ba a ce ba kada a ce to ai shi na a ana nufin ki kai matuƙa wajen yi mishi ladabi da biyayya ma damar ba ki fita cikin haddin Allah ba iya abin da aka iyakance miki ma damar ba ki tsallake ba to ki kai matuƙa domin ki ga cewa kin sauke wannan nauyi Allah madaukakin sarki ya dace da mu hadisi na gaba malami yace wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن أم سلمة الله يقارى متى يداتتي من زن الله إرادة أميشن الله ثبت أجريش ياتي أيما امرأة دم تدع ماتت وزوجها عنها راض Allah ya ƙaddari ta riga mijinta rasuwa sai ya zan a halin lokacin da ta rasu ɗin tana ainihin wato ta kai matuƙa wajen yardar da mijin mijin na jin ta a zuciyarsu shi saboda gamsuwa da zamantakewan da suka yi me ya faru na'am an gane wannan da kyau ko saboda kaiwa matuƙa da mijinta ya yi wajen yadda da ita har yana jin ya yi wani babban rashi an gane kun sa akwai irin wannan matan wanda wani namijin gaba ɗaya daga lokacin ma za a kasa gane kai ina fata an fahimta to duk matan da ta samu irin wannan matsayi manzo Allah yake dakhala shi janna ta shiga aljanna kawai wato ta kai matuƙa wajen sauke haƙƙin mijinta da ke kanta shi yasa mijin ya da ita inda tana muzguna wa mijin mijin ba murna zai yi ba ke o oh, Allah ya raba ka alhamdulillah ai na rasa yadda zan yi ne dama ba haka bane jama'a wallahi mata da yawa inda za su mutu yanzu mazajen su haka za su ce to ke yanzu da kike jin mu a yanzu ko ke da za ki ji mu nan gaba ki fara lissafi shin ke wani irin matsayi za ki samu idan da za a ce yanzu nan da kike jin wannan magana Allah zai ɗauki rayuwanki ne comment ɗin da mijinki zai yi a kanki murna zai yi koko zai shiga cikin takaici yes kowa zai iya wannan ayi bayani kowa ya san kanshi ina fata an gane dan haka ke za ki san irin saboda me saboda irin zamantakewan da kuke yi da kuma irin abubuwan da kuke mishi an gane wannan da kyau ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mata ta shiga aljanna imam tirmidhi rawaita wannan hadisi mala yace wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne kyakkyawa amma shi ma wannan hadisin har ila yau tirmidhi cewa yayi hasanun gharibun saboda kalmomin tirmidhi jama'a yana da matukar muhimmanci ka san me ya faɗa bizzab saboda yana da alaka da ainihin wato ilimin matsayin wannan hadisin don tirmizi ba karamin malami ba ne. kuma gane wannan da kyau shi yasa duk hadisan shi zaka ga yana da wani ta'aliki da ya yi a gaba to idan ka birkita abin to zaka iya sauya abin da tirmizi yake nufi to da tirmizi ya ce wannan hadisin hasanun ne garibu, to ishara akan akwai dalilin da ya sa ya ainihin wato faɗi wannan magana hadisin yana gani ya inganta amma ta hanya guda amma da malamai suka yi bincike akan hadisin sun gano akwai wani mutum a cikin isnadin wanda majhuli ne kuma shi ya riwaya daga mahaifiyar shi aka ce ita ma mahaifiyar ba a san halayenta ba da haka malamai sun tabbatar da wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni kuma an gane wannan da ke ko to amma dai akwai wajihi a cikin maganan da ke da ya zo a cikin hadisin lallai duk matar da take son ta yi wato samu sauki a lahira wajen hisabi da shiga aljanna to ta tabbatar da cewa tana gamsar da mijinta ta hanyar da shari'a ya aini wato umarce ta wannan tabbas zai aini wato sauƙaƙa mata shiga aljanna domin wata mata ta taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam matan da ta yi sallama ta zo ta kawo bukatunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce ta ce wance ce manzo Allah ya ce ah, me aure ce ko ko mara aure ta ce ai tana da aure manzo Allah ya ce to koma koma ki samu mijinki fa innahu jannatuki wa naru mijin nan naki shine in ma dai aljannan ki ko wutanki to ina ma'anan haka ni annabi ke nufi ku nike tambaya shine ki je ki duba irin yadda kike mishi biyayya da irin yadda ya gamsu da ke idan har ba matsala tsakanin ki da shi to aljanna in kuwa kina bata mishi rai kina saba mishi baya jin daɗin mu'ashara da yake yi da ke to wuta fanzuri fa inna ma huwa jannatu wa naru shine dai ko dai ya zama sanadin shiganki aljanna ko sanadin shiganki wuta sai sa matasa da ainihin wato kuke ta sha'awan za ku yi aure ku san cewa akwai abubuwa masu yawa da ya kamata ku sani game da aure yan mata haka kuma haka To aure kawai ba wani abu ne na yayi ba ai da wani yi wacce ta yi mu ma za mu yi ku gane cewa ibada ne a kan ibada kuke son ku yi wato ƙara yi to ku san hukunci da a dokoki da tsare-tsare da abubuwan da addini ya faɗi saboda ku yi zaman da wannan ibadar naku zai zama sanadin shigan ku aljanna domin duk auren da aka ce shi zai zama sanadiyar shigan ku wuta to gara ba ku yi wannan auren ba gara ka mutu kana gwauranka gara ki mutu ba ki taɓa yin aure ba in har zai zama sanadin shigan ki wuta to mutane ko da yawa a yau abin da zai yi sanadin shigan su wuta kenan musamman mata kun tuna hadisin can da annabi ya je musu wa'azi a ranar sallah me yace musu yace saddakna ya ma'sharan nisa fa inni ra'aytu kunna a ahlin nar ku yawaita sadaka annabi yace wallahi an je an nuna mun gidan wuta na ga ku kuka fi yawa da wata jaruma ta yi tambaya ta ce ya manzo Allah me laifin mu kawai don muna mata annabi yake a'a saboda kuna da butulci kuma kuna da kafirci suka ce kamar yaya gashi muna sallah muna azumi muna la ilaha illallah ya za kuma a ce mana kafirai annabi yace ai ba kafirci wanda kuke wa Allah ba takfurna al-ashir mazajen ku kuke yi wa butulci da rashin mutunci kaga yanzu sakamakon me yasa matan suka fi yawa saboda maza mazaje a ina a gidan aure ba shi gara kake auren ta shiga aljanna in ya so in ta je can Allah ya kero mata wani namijin da zai aure ta in kuma za a sa shi a cikin lissafin wani ne in koma dai yaya ne dai sai dai shiga aljanna ko ko jama'a Allah ya sa mu dace da haka wallahi ki kuskura ki bari auren da zaki yi zama sanadin shigan ki wuta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها to wannan a isnadi wa in la da'iya lahu wannan sai a aji la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa kala zawjatuhu min al-huri al-'ayn la tu'zihi qatalaki Allah fa inna ma huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. rawahu at-tirmidhi wa qala wannan hadisi ya zo daga sahabi mu'azu dan jabal Allah ya kara mushi yadda yace daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tu'zim ra'atun zawjaha fi dunya wannan malamai suka ce ya zo da la annahiya amma kuma ba ba ba sakon da ke ciki bane kenan tare da cewa akwai nahayu din amma kuma a babun khabar ne annabi yake badawa nan la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya babu wata mace da za ta musguna wa mijinta a wannan rayuwar duniya ta cutar da shi abin da yake haƙƙinsa ta ƙi mishi kuma a zo zaman sulhu a ce kai ne baka da haƙuri ya ka iya bawan Allah sai kai haƙurin an cuce ka ina fata an gane annabi ya ce to ba matar da za ta cuci mijinta a irin wannan yanayi a wannan duniyar illa qalat zawjatuhu min al-huril face sai matan shi wanda Allah ya kera mushi a cikin gidan aljanna waɗanda suke huril al suka ce jam'i ne na haura ma'ana abin da yake da haske hasken ya kai matuƙa wajen fari al'inu kuma jam'i ne na yin wato al'aina idanu kenan idanun matan gashi nan fari ne kar waye ga eh, rangadadar ko na fata an gane sai sa mata aljanna kaka kuskura kai asaran su wallahi ta ya za ka yi asaran ne ka ki bautawa Allah ka shiga wuta jama'a an fahimta annabi ya ce min al-huril ayn waɗanda idanunsu gayi nan fari ne tar bakin kuma gashi ne ya kai matuka wajen baki kai akwai kyau kenan ko sannan ga idan nan dara dara ba yan mutsamutsai mutsai bane irin na yan China yan yan uwan ma China ko ya hakuri misali ne <laughs> na gashi ne idan dara dara wato idan ma kadai ya ishe ta ado ba ta bukatan kwalli ba ta bukatan kwandisho ba sai ta yi ciko ba za ta yi a asalin ta dama kyakkyawar ce jama'a an gano wannan da kyau ko to waɗannan matan suna ganin abin da kike yi mishi a nan duniya kuma Allah ya riga ya kaddari su ne matan shi aljanna shine sai su rinka magana suna suna yi wato aiko miki tun daga aljanna suna aiko miki da saƙo an fahimta ko sai su rinka cewa qatalakillahu ta amma ke ko kai canki Allah ya tsine miki albarka kin yi asara kin zama taɓaɓɓiya Allah ya isa tsakaninmu da ke <laughs> jama'a kun ji fa Allahu akbar wannan maganan manzon Allah ne ya faɗa allazi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wallahi maganan nan gaskiya ne da haka mata ku dawo cikin hayyacin ku fa wannan rudi na shedan da yake yawo a cikin kwakwalanku da kunnuwanku da zukatanku na ƙawayen banza da shedanin mazaje da za su zo suna ingiza ku kuna yi wa mazajenku ku tutsu kuna musu ƙaya baya wallahi ku gane cewa hallaka ku za su yi ba inda za su kai ku sai wutan jahannama yanzu a ce har kina yin wani abu a nan duniya ga wata tsarkakakkiya can a aljanna tana aiko miki da tsinuwa wacce bata taba ganin sako ba ballantana ma ta aikata amma ga yana tana aiko miki da tsinuwa wannan tsinuwan sai an yi amin sannan Allah zai karba kana jira a yi amin tukuna ko mun fahimta jama'a manzo Allah ya ce za ka rinka cewa qatala killahu Allah ya tsine miki albarka Allah isa ina fatan jama'an gane amma ba komai sai su kara haƙurtar da kawunan su don bayan da suka iya inda da hali za su fito ne daga aljamin su zo su ɗauke kayan su ba haka bane jama'a misalin wannan misalin kai ne kake kallon talabijin sai ka ga wani nan zai cuci wani a cikin talabijin din kana gani kai amma ba yadda ka iya sai dai ka jira ido har sai ya gama cutar nashi ko ba haka bane jama'a amma inda da hali a lokacin zaka je ka hana ko ka ce kai gudu ko kuma kai bari ta wata yarinya da ake nunawa ta ga wasu yara na jin kishin ruwa ita kuma ga ta nan an ba ta ruwan roba da waye ta sha ta koshi sai ta ɗauko ta kara wa talabijin da wai zo ka sha <laughs> ko kuma fahimta jama'a a shayi shine ga da yadda za su yi sama da wannan da su amma ba yadda suka yi na sai su haƙurtar da kansu sai su ce fa inna ma huwa indaki dakhilun ai zamantakewan da yake da ke tarayyanku to na bakwanta ne wato yaya da zango ne kawai amma ba nan ne inda zai dawoma ba da haka duk wannan cutarwan zai kare shine ma'anan dakhil wato zaifun bako ne wanda ya zo wajenki na wani ɗan lokaci in ya gama rayuwar nashi zai dawo yushiku muna sa rai an yi fariƙa ilaina saura kaɗan ya rabu da fitinanki fitinanniya zai dawo gare mu mu kwantar mushi da hankali Allahu akbar shi yasa jama'a idan kuma Allah ya sa kai kuma a matsayinka na miji Allah ya haɗa ka da mace fitinanniya jarababbiya irin waɗannan da kake ji ake ta kwatance to kai kuma da za ka yi haƙurin zama da ita darajanka da ladanka kai kuma yana ɗaukakuwa akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya haɗa shi da wata fitinanniya ya haƙura da cutar wanda take mishi to zai samu daraja ɗaukakakke a wajen Allah ta ji daga ciki ga wannan wani zai ce a gaskiya ni fa bazan zan ba zan rabu da shegiya ne shi kenan kai ma sai ladan ka ya rabu jama'a an gane ko haƙuri ba abin da yake ƙara wa mutum sai ɗaukaka ko mun fahimta jama'a da haka kai kuma kada ka ainihin wato bai mata su maida ka masu ainihin wato auri saki har ai maka wani lakabi ko alaji divorce ina ba ta fahimta to ba daidai bane irin wannan akwai wanda an yi lissafin tsakanin matan da ya aura ya saka sun kai saba'in ya aura ya saka ya <laughs> kuma an taɓa samun shi magabata <laughs> irin haka kuma akwai wanda an samu kuma yana da zafin kishi saboda haka ko da ya saki mace to in ya ji labarin ka aure ta sai kuma ya iya zuwa ya kashe ka to ga duk wannan abubuwan ne ake kokarin a avoiding saboda ne ka tuna ta cikin annabawa akwai annabawan da Allah ya hada su da alaka kai cikin mata haka ne ko ba ka bane to tunda har aka yi ci haka cikin annabawa waye kai ba waɗanda Allah ya fi so duk duniya kamar annabawan shi to in Allah zai hada su da wannan dan ya zama misali ne gare ka fa zaraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata lutin imra'ata fir'aun ko lil ladina kafaru imra'ata lutin imra'ata nuh da mata annabi lut ga mata annabi nuh kanata tahta abdaini min ibadina salihai amma fa khanatahuma sai suka zama yan banza suka rinka cutar da su amma a haka suka haƙura da su ba su sake su ba ko fahimta jama'a da haka kai kuma da Allah ya haɗa ka da irin wannan ka yi haƙuri to kai kuma saurayi sabo a leda da kake jin mu to ka yi a hankali kenan kafin ka shiga Shi ne sakon da ake gaya musu amma lokacin ba sa ji suna ganin kawai ko dai iyayensu ko na gaba da su ko malamansu ba su san meye soyayya ba ne su ne yanzu ka san soyayya ina fata an gane da haka ana ce mashi wancan din nan ka haƙura da ita shi kuma yana gana a sarrafa da wala aini na san bayan kwana biyu suka ji an ce ya aure bayan wata ɗaya suka ji an ce ya sake ta ba daidai bane jama'a Allah ya kiyaye tare da cewa wanda yake gani shi kuma zamantakewar ba zai iya yin hakurin ba sai dai ainihin wato saba wa Allah shi ma dan in ba za ka yi hakuri ba to ƙarshen ta za ka rinka cutar da ita ita ma to sai ya zama kuna haihuwan menene ake cewa kenan duka kun faɗi ƙasa yawwa ba uwa ba ɗa an gane ko to sai a haƙu hanzuwan guzuma ina fata a irin wannan sai a haƙura a yi sakin inda shari'a ta ce a yi sakin Allah ya kyauta to kun ji wannan kenan da haka kun ji sako da yake zuwa daga matan aljanna idan mace na cutan namiji mutumin kirki da ainihin wato yake tare da wata mai musguna mushi Allah ya kyauta rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya wannan kuma yace hadisi ne kyakkyawa har ila yau wannan hadisin ma tirmizi da ya zo cewa yi hadisin hasanun gharibun <laughs> ina fata an gane waɗannan abubuwan duk a koma farin ka duba haka shi yasa duk irin waɗannan abubuwan idan za ka yi ka tabbatar ka yi wato samu malaka na abin da zai baka daman ka san me kake karantowa yaya abin yake ya ake fahimtar shi kuma me za ka faɗa ba wai kawai ka zo ka ga abin da malami ya rubuta a takarda ba kai ma ka faɗa in ya yi daidai daidai in bai daidai ba bai shi kenan a'a ba haka ake yi ba jama'a Allah ya kyauta as-salisu wa tis'una ba'da mi'atayn hadisi na 293 hadisin karshen babun kenan yace wa an usama ibn zaid radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala daga usama dan zaid Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi wannan hibbi rasulullahi ibnu hibbihi kenan abun kaunan manzan Allah ɗan wanda manzan Allah ke ƙauna. saboda zaidu ɗan harisa shi ya haife shi shine wannan sahabi da kake ji a tarihin sahabbai cewa matar shi ta haifi ɗa sai ɗan ainihin wato ya zo da sura saɓanin nashi ga shi shi baƙi ga ɗan fari ina fata an gane to wata rana sun zo suna kwance dan mutane ne suka je cikin gari suna ta yama ɗini o wannan kaga matan shi ta je ta yaudare shi wato suna ishara kaman ba shi ne uban ba tunda ba zo da shi fari baƙi. wata rana abin yana ta ci cikin gari cikin mutane abin har yana damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kwanciya da ɗan da uban wata rana suka lulluɓa da wani bargo to sai zan sun rufe kansu gaba ɗaya amma kafafunsu daga waje sai bayyana wani ba ƙauye ko sai aka yi dace ya zo cikin gari ranar ba ƙauye ne ba karkarin ba ƙauye ya zo cikin gari mutane cikin masallaci ga kuma zaidu da usama suna kwance kafafunsa a bayyane yana shigowa da jama'a ya fiya lafiya ah, sai ga kafafu to su waye suke kwance ana amma duk yadda aka yi ɗayansu daga ɗaya ya fito waɗannan kafafun daga ganinsu duk da ban san ko su waye ba amma ɗayansu daga ɗaya ya fito annabi na ji sai annabi ya kabbara annabi ya ce kun gani shikenan sai aka wa mutane wannan shubha saboda suna abin da suna da wani ilimi da ake cewa kiyafa wato iya lura da yanayi a fahimci abu mutanen ƙauye suna da wannan kafafu kawai in suka gani za su gane eh wannan uban shi ne wannan ɗan shi ne ba sai an biya DNA ko DNA din su kenan a wancan zamanin sun kai matsayin irin wannan akwai akwai irin irin sa a yau zaka iya samun sa har yau din nan sun kai matakin da fa akwai wanda kashin dabba in ya gani kamar shanu ko wane ne ko wane ne zai iya faɗin dabban a ina yake kiwo daga wani gari yake su suna da irin wannan ba abin ya faru yake ne lokacin da za a fita wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙin badar aka zo aka ce ana son a gane su waɗannan mushirikan a ina suke kaza kaza wani sahabi ya zo ya ɗibi kashin ya duba ya duba ya ce to alaman mutanen nan yau kwanansa kaza suna tafiya daga jikin kashin ya gano kuma yanzu haka suna daidai waje kaza ina mata an gane Allahu akbar to irin wannan ana iya samu an fahimta ko to shine a anan sai usama din dan zai shi yake ba mu labari kun ji muhallin shahid kenan shi yasa muka ambaci wancan usama dan zai Allah ya kara mushi yadda yake anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali min an-nisa muttafaqun alai kun ga magana da muke ko da haka maza dole mu yi hakuri na yadda muka iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani fitina da bala'i da na bar muku ya ku mazajen al'umma na da zai fi kuntata muku ya cutar da ku fiye da fitinan mata duk wani fitina da za ku fuskanta to marare ne in aka hada da fitinan mata da za ku ainihin wato fuskanta to kaga mazaje da annabi ya gaya muku wannan me ya kamata ku yi sai ku shirya yawwa ku shirya ta yadda za ku iya ainihin wato absorbing wannan irin kuntatawa ku zama absorbers shaka zoba ko eh, in aka shiga rami sai ya shanye kawai to haka annabi ya riga ya ga muku akwai waɗannan matsalolin a hanya da aka duk a rayuwar ɗan adam babu wani abu da ya fi tada wa namiji hankali kamar fitinan mace shi yasa da Allah ya tashi lissafin abubuwan da ya zayyana wa mutane a cikin al'ummar nan da su ya fara zuyina linnati hubbu shahawati sai ce ne nisa mata su ne kan gaba kuma an gane wannan da kyau ko haka ce dan dama sune ne abokan wato batar da mutawa cikin mutane ba waɗanda shaidani ya rika abokai na kudda kud kamar mata da haka suna da ainihin wato kaidi da Allah ya tashi sifanta kaidinsu Allah ya ce inna kaida kunna azim kaidin ku ku mata Allah da kanshi ya jinjina ya ce mai girma ne amma da ya tashi sifanta kaidin shaidan fa sai ce inna kaida shaytani kana baifa kaidin shekar mai rauni ne wani malami aka ce sai ya ce zai jira su akan ayan nan zai ɗauki tsawon zamani yana project yana thesis game da makircin mata haka ko haka ya fara haka ya fara duk inda ya je zauna ya tambaya ya gani ya ji a yi mashi ya ta dawwanawa ya ta dawwanawa sai da ya ɗauki shekara da shekaru an fahimta ko a hikaya fa ba hadisi nake kawo ba ya aika kaya bayan ya gama tara kundi guda shi kenan sai ya fito da ainihin wato aikin shi ce jama'a duk wani kaidi duk wani makirci duk wani wato eh, eh, muguntan mata to Allah ya taimake ni na gama haɗawa ta haka zan fitar wa al'umma kowa ya zo ya karanta ya sani wata mata aka ce sai ta ji labari sai ta je same shi Allah ga wala duk ka gama haɗawa ta kwarai da gaske duka gaba ɗin ce sosai ki kai barka da aiki bari makaranta karanta su magani sai ta ya mika mata tana karɓa sai ta jefa a rijiya ta ce wannan da na yi yanzu ka rubuta <laughs> shi ke da littafin ya tashi aiki kenan <laughs> lallai ka da ya koma ruwa <laughs> ko kuma inda Allah kyauta hmm. to jama'a saboda yanayin abin ɗaukan namu ya ƙare za mu saurara a nan a yi haƙuri eh duk kuma mun zo ƙarshen babu babi na gaba insha Allah za mu shiga Allah kai mu darasi na gaba eh maza kuna ta dariya ko yau karatun ana yin your favor za mu dawo kan hukuma ai za ka ku kuma mata ku yi haƙuri eh ku yi mana aikin gafara kun san irin wannan karatu laifi ne ake wa mata to ku yi haƙuri a nan za mu saurara insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba na mala abubakar alaikun salam wa amin amin na'am eh. haka gaskiya ne da sha'awar na na gani

saboda duk auren da aka yi tare da samun saɓani to ana ainihin wato resulting a wani mataki da ba daɗi daga ƙarshe to amma a rinka ƙoƙari ana fahimtar juna kuma me zai kai ga haka abin shawaran addini akan komai ba abin da addini bai kawo ba ina fatan gane wani irin siffan mace ya kamata ɗa namiji ya aura ita ma mace wani irin namiji ya kamata ta ainihin wato aura a matsayin mai gidanta su iyaye waɗanne irin 'ya'ya mata ya kamata su nemo wa 'ya'yansu mazaje su iyaye da suke da 'ya mace waɗanne irin namiji ya kamata su ba dama ya auri 'yarsu duk wannan shari'a ta kawo amma da zarar mun fita daga cikin ainihin wato tsarin shari'a mun fara kawo ra'ayi to nan ne ake samun matsalolin nan so abin da ya danganci aure bai kaiwa har a zo ana tsanantawa a ce an kafa doka kuma kaifi ɗaya dole ta nan za a yanka a'a abu ne da ake ɗauka da sauki dan idan kuka tirsasa ya je ya aure ta a hakan to ba kuma ku za ku zauna mashi da ita ba ba ya kamata ku san wannan kamar yadda masu matsawa 'ya'yansu mata cewa dole sun yi mata miji ita ma ta yi ta yi ta ce ba ta so wallahi jama'a musamman malamai duk da suke karanta za su iya da wannan shaidar akwai matan da suke ainihin wato kawo korafe korafe mabambanta wata in ka ji nata wallahi sai ka iya fashewa da kuka akwai matar da yanzu suna da 'ya'ya kusan biyar sun yi aure sama da shekara goma zuwa ashirin amma ta ce tirsasa ta aka yi ta aure shi kuma har yau zuciyan baya kaunin shi har suna taron fa amma ta ce wallahi har yau ba ta kaunin shi to ku gaya mu wannan in shedan yayi galaba a kanta ne ba za ta yi ba za ta iya komai har kisa so ba daidai bane abin da iyaye suke yi amma ku kuma yaya ku gane cewa iyayenku a duk duniya ba wanda zai nuna muku hanyar alkhairi kamar su musamman in suna kan tafarki na addini amma iyayen da za su zo su sa son zuciya su kuma ba da su ake yi a nan ba ba ma hangane na addini suke dubawa ba ba ma hangane na ainihin wato maslahan shari'a suke dubawa ba a tsabaragen ra'ayi ne ko son zuciya ko kuma ganin dama to wannan kuma ba da su ake ba gaskiya ba lallai abu ra'ayinsa a nan ba an fahimta ko amma uban da kai ka san yana kokarin ya ainihin wato dafar da kai ne zuwa ga hanya siratun mustaqim da ya kamata kai da ka ainihin wato yi wato duk wannan kuma yana yana da alaka da kuma irin tarbiyyar fa da aka taso ne fa duka gaba daya Ga ƴaƴan da iyayen shin su iyayen masu tarbiyya ne na addini eh sun taso da yaransu akan tarbiyyar addini ban tunanin duk ɗan da iyayen suka tare shi akan tarbiyya irin na addini kuma su ma suna kan tabarkin addinin su ba shi shawaran aure ya botsare ban tunanin za a yi wannan to shi ne wannan duk shi ne matsalolin da aka dole sai mun koma mun sake duban kawunan mu duka sai mu gyaro daga tushe sannan sai abubuwan su yi mana kyau duk inda za ka je ka ga ana samun wannan sabanin in ka bibiya da kyau za ka ga ba akan tarbiyya addini ake ba gaba daya ko dai iyayen ne suka fahimci addini daga baya amma dan ya riga ya zama dan duniya da aka shi ra'ayin gaban shi kawai yake kallo duk yadda za a kawo mai ustazi ya shi gani yake za a cuce shi a bar shi da yan iska yan fina-finan nan shi sun fi mushi, saboda irin shi kenan haka ne ko kuma shi dan Allah ya ce maka yana zuwa yana sauraron karatu har ya fahimci sunna ya fahimci addini su kuma iyayen har yanzu yan al'ada ne ko yan boko ne sai sai za su haɗa shi da wata yar boko shi kuma ya riga ya ji malam a nan yana cewa za ta dini ya ga wata ustaziya mai hadda sun sannan za a ce mai iyayen shi ba zai fahimta ba a lokacin tsakani da Allah to kun ga ashe dole sai an haɗa hannu da hannu sai a cikin juna to wannan ne shawarwarin a koma sai a duba abubuwan insha Allah za a samu maslaha ubangiji Allah ya sa mu dace yan uwa masu albarka nan za mu saurara sai Allah ya kai mako na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله rahmatullahi wa